kai sai ka sai babban waya caja ta gagara na sai wa dubu talatin caja ɗari uku ta gagara ina shi gari ya yi wuta wajen Allah malam lafiya na ganye nazari kake ta yi ah, to tunani na nazarin waye gwani na kawai to ani na zo faɗi maka nawo gwanin ne Ahmad <laughs> Allah wallahi na zo na mana ma gwanin ka Alhaji Lawal Protocol ma Alhaji Lawal Protocol wanda yake ziyartar marayu da nakasassu an makafi yana taimako kai Alhaji Lawal wanda nake ji a gidan rediyo insha mu Allah na gidan TV insha mu Allah kai la ilaha illallah ka ji makaman da ya rike dan Allah da annabi lokacin protocol ya rike ya rike protocol a lokacin makarfi ya rike a lokacin tanko hayuba furotukar sannan ya rike a lokacin namadi sannan alhaji lawal protocol ya ƙara rike protocol a lokacin tanko ayuba sannan ya ƙara rike a lokacin yakowa sannan ya rike a lokacin uf ahmad to gashi a yanzu a lokacin nasu yana kan rikewa wannan mutumin dan arziki kai to ka san menene ina ina lissafin gwani na amma na lafi zina wani kurun sukan shi ne gwani na daga yau gaskiya na ba duk wani gwani na ba alhaji nawa saboda na ga alamun mutum ne mai taimako kai ka ce ya gidan marayu yana ziyarta ko to ka da mutumin da ke ziyarta gidan marayu baya taba tabewa duniya lahira to dan Allah na annabi akwai inda kashi labarin cewa za mu iya ganin wani kurun furotukan insha Allah ina ne insha Allah zan kai ku ofis din shi ba ta lokaci in da Kano zan je amma na fasa zo mu je gurin shi